Masu sauraro, Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa cikin wani sabon shirin kasuwa a kai miki dole. Daga nan sashin Hausa na Radio France International. Tare da ni Ahmad Abba. Akan fita kunya ma saboda kuɗi. Yau shirin zai mayar da hankali ne kan girman asarar da al'ummar makuwa na jihar Neja suka tafka, musamman ma 'yan kasuwa. Sakamakon ambaliyar ruwa da ta afkawa garin a ƙarshen watan Mayu wannan shekara ta 2025. Eh, shiri na kasuwa akai me daga sashe na Hausa da rediyo Faransa International. Madalla. kamar yadda aka ji ne a ƙarshen watan mayun wannan shekara ce ambaliyar ruwa ta afkawa al'ummar makowa da ke jihar neja a tsakiyar najeriya wanda ta haifar da gagarumar hasara ga 'yan kasuwa da al'ummar wannan gari mai ɗimbin tarihi sakamakon yadda ibtila'in ya tafi da shaguna da har yanzu babu wanda zai iya bayyana adadinsu baya ga rayuka sama da ɗari biyu da suka salwanta ambaliyar ta shafi rumbun adana kayan abincin mutanen garin da dama tare da ƙananan masana'antu har ma da wani babban kamfanin sarrafa shinkafa da man gyaɗa. Malam Abubakar Hassan shi ne shugaban kamfanin sarrafa shinkafa da kuma man gyaɗa da ambaliyar ta lalata masa kaya. ya bayyana mana irin girman hasarar da ya yi. Nan sai rice mill sun kanu shinkafa da muna wasu da mai geda muna mai geda akwai waɗansu tankuna da kuke mai geda da su da abin ga kuma duka ruwa ya kwashe shi kamar kimanin nawa kuka yi hasara sakamakon wannan ambaliyar ruwa da ya kamar wajen tank din na ma kudin shi ya kai kamar miliyan hamsin wannan ma wajen pomp na sai da mai mai gedan nan guda biyu na ya wuce zai kai kamar miliyan takwas haka kuma duka wurin da muka sa store da abun injin injin na rice din na duka ya wuce da shi which lokacin da muka doko shi a kano a can which is worth more than kamar miliyan talatin yaka da aka zo aka gina mamu su kasa du concrete da muka yi a kan shi duka ya ya, ya cire concrete na kuma ya wuce da su tun yaushe kuka kafa wannan kamfani kamfanin na mun kafa shi yanzu a kamar shekara shida haka zuwa bakwai yanzu haka da muka kafa kamfani din wannan abin ya faru wannan lokacin da abin ya faru wani irin yanayin kaya ne ke cikin wannan gida muna storage kuma ciki akwai waɗansu geda da muna bunga da su kamar 200 bags akwai maiwa about 400 bags ciki kuma muna da wake da muka sa ciki kamar 300 bags kuma duka ya wuce da shi shinkafa da muna yi muna da shinkafa kamar 500 bags wanda yake 30-30 mudus din nan 600 bags ya wuce da su duka wannan cikin shinkafa nan ba, ba abin da muka gani cikin shinkafa nan dama dama cikin wanke mun ga wadansu ya rage kamar 100 ba ma ruwa ya shige shi duka ya lalace ba mu samu amfanin shi ba ita ma hajiya zainab iliyasu wata babbar 'yar kasuwa da ta yi suna a garin wannan ibtila'in bai bar mata komai ba domin ta ce daga shagunanta kayan cikinsu na miliyoyin nairori har ma da gidansu babu abin da suka tsira da shi dukiya dai wallahi tallahi sai allah ko gwamnatin ma ta ce za ta biya mu abin da ya samu kowa a nan a gidan shi to sai dai ta kamanta ta taimaka mana daidai gwargwado dan in ta ce biyan mu za ta yi dukan mu za ta biya mu to gaskiya ni ina ganin gidan sama zan yi banda gidan sama sai na sai mota sai na sai mashin sai na yi shagunoni saboda duk ina da su ni kaya nake saidawa ina sai da zannuwa shaddodi lesuka kayan yara takalma ina sai da katifu duka seti na kayan ɗaki ina saidawa an sanna a cikin garin nan da yaro da babba duk wanda ya ga wannan ma da in dai a makwane ni to alhamdulillah idan aka ce ki kiyasin abin da kika hasara a wannan ambaliya ya kai nan ni gaskiya ban iya kestawa saboda ko a shekaran jiya din da abun ya faru kaga akwai kudin adashi da aka kawo min akwai kuma kudi na kaya da na ansa bayan kaya da aka sauke man buhu biyar kaya ne na sawa na sawa dukka babu komai to mu da aka tsamo tsamo mu fa aka yi akwai wani abu da zaka karanne. Isiyaku Muhammad shi ma sanannen ɗan kasuwa ne a garin, ya ce shi ba iya dukiya ya rasa ba, har ma da rai domin ɗansa na daga cikin waɗanda ruwan ya tafi da su a ɗaya daga cikin shagunansa. Ni gaskiya ya abubuwan da zan faɗa wurin nan bakin gwargwado dai asara ta rayuka mun yi ta dukiya ba mu magana. ɗan mutane ɗan kasuwa ne dukiya da muka rasa na sai dai Allah. kudaden mutane mara aka ban ajiya wanda suke nan gefen sun kai miliyan biyu ma wanda suke na boye su nawa akwai kuɗi wanda na ɗaure yaro na ya su yana riƙe da kuɗin na yana dukiyar baban shi miliyan ɗaya da kuma kuɗi naira dubu ɗari shida da wani abu a cikin roba fenti su suna kulle sun buɗe wani ya tsince su a cikin roban nan shine ba sani ba duka da wannan yaron da wannan dukiyar duka sun halaka shinkafa da masara da abubuwan nake sayarwa ina da su sun kai buhu ashirin kayan sanyi a takaice sun kai katon ɗari bakwai ko shirama wanda ke da su firijin ina da shi wanda ke amfani da shi nawa mutane sun sani ina da shida wanda ke aiki a wuta ina da biyu sto ne sai dai sai yanzu ba a ciki saboda wani lokaci wuta ba ta da garanti ne abin da muke da shi amma ko ɗaya babu wannan samu duka wannan abubuwan da kake gani ba abin da ya zo a hannu amma astaghfirullah azimu mun samu babban generator generator biyu nake amfani da shi generator na hannuna soma da zan samu sabon gida na ma tana hannuna gambun shago na dukkan na gidajen banga koyo amma na ga gambun shago ɗaya na a hannuna Allah mu gare shi muke roƙo ya buɗe mana hanyoyin da za mu samu tsugunni mu je mu zauna sannan mu nemo iyalan mu abin da za su ci shine gurin mu kawai yanzu kuma abin da dukkan yan uwa abokan arziki da wanda gwamnati za ta duka tallafa ma ubangiji Allah ba da ikon dukkan wanda ke da niyya da abin da zai ko na naira biyar ne ya tallafa ma dukkan wanda bai da. biyu shirin da ke zuwa kowace ranar laraba daga karfe takwas wannan na safiya shirin ma yana zuwa rana ta alhamis daga karfe bakwai shirin nan na safiya masu sauraro shirin kasuwa a kai miki dole ke zuwa muku kai tsaye daga sashin hausa da radio france international za ku iya sake sauraron wannan shiri ko ma sauke shi a shafinmu na intanet kan hausa.arafai.f da cadi lokacin su duk daya ahmad da abba ke tsara shiri na kasuwa Tasirin wannan ambaliya dai ba iya ga tattalin arzikin yankin yammacin jihar Neja kawai ya tsaya ba, ya shafi Najeriya baki ɗaya, domin an samu yankewar wata babbar gada da ta haɗe arewaci da kudancin Najeriya da ke garin na Namakwa. Wanda a dalilin haka an samu tashin wasu kayayyaki da ake amfani da wannan hanya wurin yin safararsu zuwa yankunan biyu. Wasu kayayyakin kuwa irin kayan gwari an yi asararsu ne sakamakon kwanaki da suka ɗauka cikin cunkoson ababen hawa waɗanda suka kasa isa kasuwanni. A dalilin haka 'yan kasuwa da dama sun tafka hasara. To kowace hanya ce masana tattalin arziki ke ganin ya kamata a bi wurin tallafawa 'yan kasuwar garin Mokowa da wannan ibtila'in ya shafa domin farfado da harkokin kasuwancinsu a daidai lokacin da gwamnatin jihar ke ci gaba da karban tallafin kudade da sauran kayan agaji ga waɗanda wannan iftila'i ya shafa. Dr. Dauda Muhammad Kwantagora masanin tattalin arziki ne a Najeriya. Wani dai a gani na suna buƙatan kowane irin taimako da za su iya samu. Kaga na farko sun yi asara ne gaba ɗaya. wasu har da wuraren kasuwancin nasu gaba ɗaya ya wuce kuma a gida ma sun rasa gidajensu sun rasa muhalli sun rasa rayukan danginsu ko 'ya'yansu da sauransu to ni ina ganin wa'annan gudunmawoyi da ake ta kawowa daga gwamnatoci na ko'ina a najeriya mai yiwuwa ma kila har da kasashen waje wa'annan kuɗaɗe ɗin idan aka tara su a duba sai a amfani da su wurin ɗaukan matakai da zai farfaɗo da wannan tattalin arzikin zai samu masu da gidaje da muhalli da kuma matakai kwakwara wanda zai kauce ma sake aukuwan irin wannan misali a wuraren da ruwan ya biyo da madatsun ruwan da hanyoyi da gadoji da kuma kamar yadda gwamnati muka ji labari an ce za a gina gidaje za a sake masu matsugunni to mai yiwuwa a ce haka ma wuraren kasuwanci za a sake samu masu da matsugunni kaga kamar wanda suka rasa shaguna ruwa ya kwashe to kaga ai dole sai an yi gyaran wurin to wannan gudunmawan kaga gwamnati za ta iya bayan ta gina wurin an mai da su matsugunninsu ko sabo ko kuma na daɗin an inganta shi to kaga za su buƙaci kuɗi wanda za su ci gaba da kasuwancinsu to kaga ta nan wannan ana iya ba su ko wannan tallafi ɗin ko na rance ko tallafa musu da kayayyakin sana'ar nasu ko dai ta wani hanya wanda gwamnati tana da hanyoyi da yawa na yin irin wannan din ko a ba su kuɗin kai tsaye su suka san abin da suke bukata da za su sau kayayyakin kasuwancin su ko kuma a'a bayan an gyara masu wurin kasuwancin ko muhallinsu a ba su wani taimako na musamman ko ta rance wanda ke da sassautan biya wanda zai taimaka masu su farfado da hidimomin kasuwancin su ci gaba. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen wannan shiri sai mako na gaba idan Allah ya kai mu. A madadin ɗaukacin waɗanda aka ji murayinsu da sauran abokan aiki na sashen Hausa na Arafai musamman wakilinmu na Abuja Ismail Karatu Abdullahi sai mu Hassan Alhassan Suleja. Ahmad Abba ke mana fatan alheri daga nan sashin Hausa na Radio France International. Alhaji ko baya nan don